Ina ne dutsen Bagazam yake? Lemon Bagazam rabo. Dutsen Bagazam na farko dai cikin kwamin ɗin yake kilomita 150 arewa maso gabas da Agades. Kuma hakikancin Mon Bagazam hayin dutse ne mai balbali samansa saboda a samansa wata rayuwa ce. Akwai mutane da ke rayuwa a can. Akwai makarantun boko, gidajen likita, garuruwa da dama har ma da zanguna. Mutane na rayuwarsu cikin kwanciyar hankali. Waɗanne al'umma ke can kuma yaya rayuwarsu take? al'ummomin da ke rayuwa a can da farko dai dukkan su bugaje ne da suka jibinci kabila biyu igirmadan da keltagi ko da a cikin tarihi mazannan farko a nan gobirawa ne wanda suka zo suka yada zango a nan suka yi rayuwarsu tsawon dogon lokaci barbaɗin kahin gidajensu yana ba da shaida a wurin da can ai sunan shi kazantan ko leƙon nesa na bagazan tsakanin gari da zango sun kai talatin da biyu kuma manyan garuruwa ne ke akwai kamar bagazana ma Agadas, Malole, Amere, Kitasassa dukkansu manyan garuruwa ne. Mun kididdige kimanin mazamna garin dubu shida yau da shekara goma. Don ko ita Tabelot kanta ta rarrabu ne karkara shida. Akwai ƙananan karkaru kamar na Tabelot na Abardek na Afsas kuma shi kan shi ducin bagazam shi ma ƙaramin yanki yaya suke gudanar da rayuwa bisa wannan dutse yanayi ne mai kimancin mediterania ga sanyi ga li'ima misali za ku samu itace masu ba da 'ya'ya da ba ko ina za a iya shuka su ba su hoto illa wannan balbalin komi na shubkawa akwai shi a can su tafarnuwa dankalin turawa mai kyau kuma sosai saboda ƙasar tana da nau'i yanayi mai fa'ida yanayin da ke da daidaito akwai wa'anda ma tun da aka haife su a can ba su taba sabkowa ba ƙasa ga wannan duci ducin bagazam ya kai murar baɗin kilomita 600 zuwa 800 tazarar tsawonsa kilomita 70 kilomita 20 zuwa talatin na faɗinsa kun gani ai babba ne. Wai, enorm